daga nan birnin washington a gundumar columbia sashen hausa na murya amurka ke magana kai tsaye akan mitoci 25 31 da kuma 60 za kuma iya kama mu a tashar a africa akan mita 102.5 da ke yamai sauran gidajen rediyon sun hada da amfani da sarauniya da fara'a da fm nomad da dalol fm da kuma niyya a birnin kwanni sannan masu sauraron mu a Ghana za su iya samun mu a tashar FM ta Alfa Radio da ke kuma si. Baya ga haka a koda yaushe muna nan a shafukanmu na intanet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. masu ware mahmud lalo ne tare da ladan ibrahim a yawo muka sake dawo a cikin shirin mu na karfe 9 da rabi agogon najeriya nijar kamaru da chadi wato uku da rabi kenan yamma a nan washington dc a cikin shirin namu yanzu za ku ji cewa a karan farko shugaban kungiyar mabiya da shi'a ta muslim brothers a nigeria sheikh ibrahim alzakzaki ya bayyana kuma har ya gana da 'yan jarida bayan da aka yi ta ya maɗiɗin cewa yana cikin mawuyacin hali wasu ma suka ce ya rasu za ku ji me suke cewa su ɓangaren 'yan wato alzazzakin Muna kuma tafa da shirin tsintsiya maɗaurin kiɗaya wanda Jummai Ali za ta gabatar. Sannan Ibrahim Kalmasi Garba zai shigo da shirinsa na jawabai daga dattawa, amma fa duka sai kun sha labaran duniya. Mawasare Assalamu alaikum. Tun lokacin da aka tsare shugaban 'yan kungiyar shi'a Ibrahim El Zazzaki, wannan karon ne karon farko da aka ganshi a bayyana jama'a lokacin da ya gana da 'yan jarida. wakilin wannan gidan rediyon hassan maina kaina na cikin waɗanda suka tattauna da shehin malamin kuma ga rahoton da ya aiko mana daga abuja sheikh ibrahim il-zazzaki wanda ya fito sanye da farar babbar riga da farar rawani a kansa sanye kuma da wani gilashi ya yi takaitaccen bayani ga 'yan jaridu. Ranar Litinin jikin nawa ya ɗan yi tsanani, amma daga bisani na ɗan ji dama-dama. A karan farko, jami'an tsaron Najeriya sun bar likitoci na suna duba ni. Yanzu likitoci na na ƙashin kaina ne ke duba ni. A baya dai likitocin gwamnati ne ke duba ni, amma wannan karo na ki amincewa. A don haka likitocin ƙashin kaina ne yake duba ni a halin yanzu, kuma yana samun sauki. Na gode muku saboda addu'o'in da kuke mani. A 'yan kwanakin nan dai, 'yan shi'a a sassan Najeriya daban-daban sun yi ta jerin muzahara inda suka bayyana cewar jagoran nasu na cikin matsananciyar jinya abin da ya sa jami'an tsaron suka bari manema labaru su gane da shi ɗazu to ko yanzu 'yan shi'ar sun gamsu wannan ita ce tabbiyar da newa kakakin 'yan shi'ar na najeriya malam ibrahim musa wannan a bidiyo ko gana da yadda jagoran mu shek ke da yan jarida ta gamsar da mu ba abin da muke magana tun asali dama shine ita gwamnatin tarayya ta bi umarnin kotu wacce ta ce malam ba shi da laifi a sake shi wannan umarni kuma yau shekara guda da ba da shi don haka abin da kawai zai gamsar da mu shine a bar malam a matsayin shi na ɗan ƙasa 'yantacce ya je inda ya ga ya dace a kula da lafiyarsa kuma a lokacin da ya dace. Malam Ibrahim Musa da likitocin jami'an tsaro ne suke kula da shi amma yanzu likitocinsa na kashin kansa nake kula da shi kuma hmm. duba da da aka yi ta zanga-zanga kwanan nan akan cewa lalle a bar shi ya je ya hmm. nemi lafiya ya ce yanzu jikin lafiya yana samun sauki duk wannan bai gamsa da ku ah, to ai in ka dubi shi ai ka san lalle fa malam yana fa bukatan a kula mai kyau mai inganci a wai a ce ana tsare da dattijon malami kamar sa a irin wannan hali kuma a ce ana kula da shi gaskiya bai wadatar ba a tuna fa ko fa ta ce fa a sallame shi babu wani laifi da ake tuhumar malam akan shi saboda haka me yasa ba za a cike shi ba malam ibrahim musa kakakin yan shi'a a najeriya to a gaida hassan mai na kaina gwamnatin shugaba donald trump ta faɗa wa majalisar dokokin amurka cewa tana buƙatar kuɗaɗe masu tarin yawa tana buƙatar har dala biliyan goma sha takwas ne nan da shekaru goma domin ganin ta gina katanga kashi na farko tsakanin amurka da mexico waɗannan kuɗaɗen dai za a yi amfani da su ne wajen gina katangar da ke da tsawon kilomita 505 haka kuma waɗannan kuɗaɗen suna cikin waɗanda gwamnatin ta miƙa wa majalisar a cikin kuɗaɗen da take bukata na tafiyar da harkokin hukumar kare bakin iyakoki da kuma na kwastam gaba ɗaya dai gwamnati tana buƙatar dala biliyan 33 ne wanda za ta kashe domin wannan aikin ciki ko hadda sama da biliyan 5 na ayyukan fasaha sai biliyan guda sai sama da biliyan guda na yaran hanya hanyoyi sai kuma sama da biliyan 8 na kula da jami'an da za su yi wannan aikin ayyukan dai za su hada da mutane da su kai yawan dubu biyar da za su rika sintiri a wannan bakin iyakar idan dai ba a manta ba shugaba donald trump ya yi amfani da wannan batun gina katangar da ta iyaka da amurka da mexico a lokacin da yake wato ɗaya daga cikin batuwan da ya baiwa fifiko lokacin yakin neman zaɓensa yanzu haka ma gwamnatin ta trump ta bukaci majalisar dokokin kasar da ta bata sama da dala biliyan ɗaya da rabi domin sake gina katangar da ke da tsawon kilomita 118 a california da texas kana kuma jami'an gwamnatin suka ce za su sake neman wasu biliyan daya da rabi a cikin wata shekara mai zuwa idan allah ya kai mu labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka da ke nan birnin washington dc sakamakon bincike da wasu hukumomin majalisar ɗinkin duniya suka yi sun gano 'yan gudun hijirar ƙasar syria da ke zaune a lebanon suna zama cikin mawuyacin hali hukumomin da suka gudanar da wannan binciken ko sun hada da hukumar kula da 'yan gudun hijira da na kula da asusun tallafawa yara sai kuma hukumar kula da shirin samar da abinci suka ce sun gano cewa 'yan gudun hijiran kasar syria da yawan su kai sama da miliyan guda da ke zaune a kasar ta lebanon suna rayuwa ne kan kuɗi kasa da dala hudu a kowace rana Walkiliyar wannan gidan rediyon Lisa Schlein a cikin rahoton da ta aiko ta ce bayan shekaru da aka yi ana yaƙi binciken da majalisar ɗinkin duniya ta gudanar game da 'yan ƙasar ta siriya da ke gudun hijira a ƙasar lebanon an gano kusan a kullum lamarinsu sai kara su kurkucewa yake yi ta ce har ma abin da za su ci ya fara zama musu jan aiki har ila yau binciken ya nuna cewa a kowane gida ana kashe akalla dala 98 ne amma kusan rabinsa yana tafiya ne wurin abinci har layo binciken waɗannan hukumomin na majalisar ɗinkin duniya ya nuna cewa 'yan gudun hijirar suna rancen kuɗi domin su sayi abinci su biya bukatunsu na kiwon lafiya kana su biya kuɗin haya wannan ya sa akalla a cikin kowasu 'yan gudun hijira goma tara daga cikinsu suna bugewa ne ga cin bashi kafin su samu walwala wannan ya sa mai magana da yawan hukumar kula da 'yan gudun hijira ta majalisar ɗinkin duniya william spendler ya ce wannan ya sa 'yan gudun hijira suka zama wani babban haɗari a cikin ƙasar gwamnatin ƙasar iran ta gargaɗi amurka cewa yarjejeniyar ta kulla da ita da ma sauran manyan ƙasashen duniya ba abu ne da za a iya sauyawa ba cikin ɗan ƙanƙanin lokaci a cikin wata sanarwar da ma'aikatan harkokin wajen ƙasar ta iran ta fitar ta ce ba za ta yarda da kowane irin canji ba daga yarjejeniyar farko da aka cimmawa ta ce don haka ba wani abu ba wani abu da za ta yi yanzu ko an jima game da waɗanda take fiye da waɗanda take yi yanzu ministan harkokin wajen kasar mohammed javars zarif ya faɗa a shafinsa na twitter cewa bayanin da shugaba trump ya yi a ranar juma'a wai a shirye yake da ya kara fitar da wani sabon takunkumi wannan wani yunkuri ne na kawo wa yarjejeniyar da aka cimma cikas Ladan Ibrahim a ke ne karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. yanzu ga Ali da shirin tsintsiya. Tsintsiya. Maɗaurinki ɗaya. Assalamu alaikum masu sauraron tsintsiya maɗaurin ki ɗaya, Jummai Ali ke farin cikin gabatar da wannan shirin. Za mu tuna baya da furucin da ɗan masanin Kano tsohon jakadan Najeriya na dindindin a Majalisar Ɗinkin Duniya, marigayi Alhaji Yusuf Mai ta Tamasule ya taɓa yi inda yake cewa. Shugabannin Najeriya a lokacin duk da bambancin siyasarsu da bambancin addini da kabila dattijai ne masu mutunci waɗanda suka shiga siyasa don su bayar ba don a ba su ba don su bauta ba don a bauta musu ba wayannan dattijai su nam da azikwe sa walawo su sardauna su tafa a balewa kuma masu biye musu su mana aminu kano da su tarka a kowane lokaci a shirye suke su hada kai da juna don ciyar da kasar gaba suna mutunta juna duk da bambance-bambancen su. ya maɗaurin kiɗa babu wani, Hausa Yarabawa da Ibo ba mu rabe ba. Sun tsaya maɗaurin kiɗa babu wani, Hausa Yarabawa da Ibo ba mu rabe ba. Kun fara jin tsokacin ɗan masanan Kano Alhaji Yusuf Mai ta Masule akan yadda da ake mutunta juna domin ci gaban Najeriya. ba tare da la'akari da addini ko ƙabila ba a wata hira da na taɓa yi da shi to haka kuma ɗan masani ya yi bayanin cewa wato a wannan lokacin najeriya tana zaune lafiya ba cewa ne babu wasu tashin hankali ba akwai su amma saboda wannan aƙida ta su ta ƙaunar najeriya fiye da ƙaunar kansu duk abin da ya taso sai su danne su dubi ƙasar danne abin su dubi ƙasar su dubi mutuncin ƙasar an yi wannan a wannan lokacin to kana ganin za a sake najeriya tana zama tana zaune lafiya akwai mutunci akwai girmamawa akwai karancin mm, rashawa da cin hanci da sauransu Allah ya ji kandan masani Allah kuma ya gafarta masa. To su kuma jama'a ya suke ganin za a fahimci juna a zauna lafiya? Wakilin sashen Hausa Mahmud Ibrahim Kore ya ji mana ra'ayin wasu akan yadda suke ganin za a fahimci juna a zauna lafiya kamar haka. Amina Suleiman. To gaskiya um, zan ce um, kishin juna? idan muna da kishi na cewa ok niyar nigeria najeriya ce shi ma ɗan najeriya ne ina ganda kuma son juna zai um, za a samu uh, zaman lafiya ta wannan hanyar kuma idan muna zaune wuri ɗaya haka ko dai duk inda dai muka samu kanmu mu kasance masu yin maganar um, zaman lafiya tsakaninmu domin idan har zan gan cewa ni yare kaza ce ko kuma wancan yaren sama kaza ne ko kuma a mu ba daga yare daya muke ba ko kuma addinin mu ba daya ba nan fa babanci ya fara shigowa dan a haka suka gan kuma idan aka fara magana addini wannan ya shigo da nasa wannan ya shigo da nasa daga baya kuma an iya samun bacin rai kaga kuma wani abu zai iya faruwa daga nan kawai dai idan dai za a magana akan zaman lafiya kawai mu kishin juna da kuma kasar tamu mu kasance mu gan idan eh, in ya zo na ya gan bai rabe kamar um, um, dan uwarsa sannan kuma idan yar ibira ko yar hausa ko yar yoruba ta zauna kawai dai a so juna mu dunkule wuri daya an ce tsintsiya madaurinsa daya ko yaya ne eh, to haka dai to mu zama masu kishin junanmu mu san kuma idan ina son ka kai ma kana so na bai da za ka yi ka neme ni da abu marasa kyau za ka so ka ganni cikin walwala cikin jin daɗi haka ina cikin farin ciki da haka gaske za a iya samun zama lafiya mu daina kin juna sunana anas abba to kawai gwamnati ta ware mutane ta ware hukuma da guda wacce za ta dinga faɗakar da al'umma yadda kowa zai yadda da wannan ƙasar tawo ce ko wannan jihar tawo ce ko wannan addinin nawa ne bai yadda cutar da wani ba bai yadda in zaluntar da wani ba ko musulmi ko kirista don haka gwamnatocin ƙananan hukumomi da na jiha da na tarayya su zo su yi wani abu guda ɗaya wanda za a dinga wayar da kan mutane da ilimantar da mutane akan tashe-tashen hankula ba abu bane wanda ya taɓa kai wata ƙasa ake sha'awata kullum musifa ake fadawa a fito da malaman addini na gaske ba malaman addini da za su fake da addini su ma su dinga hassasa rigima ba a fito da malaman addini su dinga faɗakar da mutane sannan kuma in mutum ya yi abin a tabbatar da cewar an same shi da hannu dumu-dumu a kai shi gaban shari'a da hukumomin da abin ya shafa a hukunta shi kowa iji ko daga ina ya fito kuma ko dan waye domin irin wannan abubuwan suna faruwa ga inna mutum ya fito ko dan basarake ko dan malami ko dan wani mai mulki sai izo ya hassasa fitina a unguwa ko a lokal gamban ko a ja saboda dan wane ne sai son zuciya isa a kima masa hukuncin da ya kamata a gwamnati ta tsaya ta tabbatar da duk wanda aka same shi da hannu wajen hassasa rasa rayuka ko dukiyoyin al'umma don biyan bukatarsa a kai shi kotu a yi masa hukunci dan na gaba kamar yadda ake a sauran kasashen duniya irin su China da sauran kasashen duniya su American su Germany da sauran kasashen duniya da suka ci gaba a yi masa hukunci daidai da abin da sunana Muktar Dahiru riga cikin a fahimta ta abin da zai kawo mafita ko kuma abin da zai kawo maslaha akan irin waɗannan rikice-rikice na addini ko na ƙabilanci ko kuma duk wani rikici mai alaƙa da irin wannan abu ɗaya ne za a bi musulmi ya tsaya a matsayinsa na musulmi ba zai kar ya taɓa addinin christianity kar ya taɓa abin bautan christianity haka su ma kiristoci su tsaya a matsayinsu na kiristoci kar taɓa addinin musulunci kar taɓa kuma abin bautan musulmi sannan kai kana aƙida iri kaza ka tsaya a matsayinka na aƙidanka kar ka taɓa wancan mai aƙidan shi ma kai ya taɓa naka kowa ya rika girmama addinin juna kowa kuma ya rika girmama aƙidar juna sunana ibrahim idris gabari daga kano ni dai a ra'ayina wannan abubuwa da suke faruwa tsakanin kabilu daban-daban magana ta gaskiya kamata a ce musulmi ya tsaya a musulminsa berabe ya tsaya kabilarsa haka in yamuri da shauransu Allah ya tattara mu guri guda sakamakon irin wannan gwaramar da ake yi yau ka ji wannan gari ana faɗa da kabila kaza wannan gari ana faɗa da kabila kaza da me za a ji kuma duk inda ka sani sai an samu musulmi sai an samu kabilu daban-daban kuma ubangiji shi ya halicce mu shi ya da mu guri guda ya kamata a ce shugabanni su tsaya kai da fata a wannan abubuwan da suke faruwa a ƙasa Najeriya magana ta gaskiya banda bangaranci mu musulmi mu tsaya a musulmanmu mu haka kirista kowa ya tsaye a matsayinsa na kirista sakamakon me dole watar ma ya mace tuwa tare da su dole za ka yi suna ko ɗaurin aure in ya muri zai zo bai zai zo kai ma haka kuna cinikayya da shi dole ka ziyarce shi a assalamu alaikum sunana alhaji ibrahim faragai daga nan kano kowace kabila magana ake ta najeriya da bahaushe da inyamuri da kowanne irin ma yare kake kuma kowanne irin ma addini kake magana kake ta najeriya in dai najeriya muke magana magana ce ta mahaɗu ƙoƙarin ciyar da ƙasar mu gaba babu wani bangaranci da kabilanci da bambancin yare da bambancin addini mu haɗu mu san me za a yi a gina najeriya wa'annan shugabanni na su daina gwara kanmu ana cewa wane kaza wane menene kaza da kaza ana ƙoƙarin sai sun sa ana faɗa na kabilanci ko wani bangaranci ba daidai ba ne mu haɗu mu gane su mu fahimce su musamman me suke yi kar mu yadda su dinga kokarin hada mai rigingimu da fitintunu na siyasa siyasa daban najeriya daban kamata yi mai kokarin mu gina kasar mu najeriya Najeriya haɗin kan juna da rai da rana shi za mu sa gaba ba zan zancen takaddama ba. Sun tsaya mu ya kiraya babu wari ne abin da ya sauwaka kenan a yau sai kuma makon gobe idan allah ya kai mu a halin yanzu kuwa a tuna fa ba tare da zaman lafiya ba ƙasa ba za ta ci gaba ba kuma kowa zai ɗanɗana a huta lafiya. mu tabbatar muna son junanmu ba mu rabe ba. Sun tsiya mu rabe ba. marbewa. Sun tsaya madaurin kiraya babu wari, Hausa yarbawa ne ko goma marbewa. Sun tsaya madaurin ya babu wari. Yanzu kuma ga Ibrahim ka almasi garba da jawabai daga dattawa. Assalamu alaikum masu saurare barkanmu da sake saduwa a shirinmu na jawabai daga dattawa. Kamar yadda aka saba ga gogon naku Elikaya da yadda ta kaya a fagen labarai a Najeriya a mako mai shuɗewa. Hukumar zaben Najeriya ta fitar da jadawalin zaben 2019 da za a fara daga 16 ga Fabrairun baɗi. Take mukaddashin shugaban hukumar yaƙi da cin hanci Ibrahim Mago ya ce za su dage da dakile takarar masu zarmiya. Ya za a zaɓi barayi ba zai yi ba ai. Duk wanda za su koma ya zamanto mutanen kirki ne ba barayi ba. Rundunar 'yan sanda ta damƙe yan shiya hamsin da biyu a zanga-zangar neman sako jagoransu Ibrahim Elzazzaki Abuja. An dawo da 'yan Najeriya fiye da dubu sha shida gida daga ƙetare ciki har da waɗanda suka makale a Libya. Ibrahim Ɗahiro shine jami'in labarun kamfanin ma Covax da ya jigilar. Dan kuma za ka iya tunawa sati misali uku da suka wuce Nijar muka ɗauko masu mutanen su dubu biyar muka kawo birnin Niyami muka aji. Manomiyar Auduga Hajiya Mai Ro'a da Mugombe ta ce a kadun waɗanda suka cika ka'idar lamuni na gwamnatin tarayya an kobarawa. Waɗanda suka samu matsala a bar su da matsalar mu da bamu da matsala a sake mana kaya Shugaba Buhari ya naɗa Amir Rufai a matsayin shugaban hukumar tara bayanan sirri NIA. nasiru da Malika, murar Amurka daga Abuja, Najeriya. Haka dai, to yanzu za mu shiga zaurenmu na jawabai daga dattawan arewacin Najeriya. Dattawan da za su sake yi ma 'yan arewacin Najeriya jawabai yau su ne Sheikh Ishaq Yunus Muhammad Almadani daga Kaduna, wanda za a ji babi na ƙarshe na jawabinsa, da Fasto Jamilu Abba Ibrahim daga Bauchi, ga Sheikh Almadani. Ya ku bayan Allah don Allah mu tsaya, mu yi tunani mu ji tsoron Ubangijinmu, mu tausaya mu junanmu, ba dole bane sai na ce maka na iya aiki na zai gwada maka na iya ko ban iya ba tausayin junan nan fai wajibin mu ne ba a tausayin juna ko da baka wahala ba a tausayin juna da azabtar da kai ba a tausayin juna da sata ba a tausayin juna da kisan kai ba a tausayin juna da yin almubazzaranci ba a tausayin juna da kashe da kusa ne ba a tausayin juna da abin da ubangiji bai ce in yi ba ashe abin da ya kamata mu aiwatar yan uwa shine mu yi kokarin samun dacewa mu yi kokarin samun bibiya mu nemi zaman lafiya da wanda muka sani da mu da wanda bamu sani ba haka manzon Allah ya koya mana mu yi sallama ga wanda muka sani da ma wanda bamu sani ba idan muka taimaka cewa a'a sai dai mu yi sallama ga wanda muka sani kadai to ina ganin ba za mu samu cin nasara ba ya ku bayan Allah mu so juna bayan Allah a bayan ƙasa sun samu gidan rahama don taimakon gudunmowa da suka yi wa waɗanda ba musulmi ba bayan Allah a bayan ƙasa sun samu shiga aljanna akan sun ba da gudunmowa ga dabbobi kai har mutumin da bai imani ba in yi abin kirki musulunci yana cewa mu yabe shi saboda haka mu mukan yabi mutumin kirki matukar yayi kirkin nan ko da ba ainihin musulunci yake yi ba saboda haka yan uwa bayan Allah mu yi kokari mu so juna ai da da muke magana a arewacin Najeriya duk lungun da ka sani zaune muke da juna musamman mutumin da ke rayuwa a jihar Kaduna ya san mu gidajen mu gaba dai a hada muke da juna ga ɗakin wannan ga ɗakin wannan wannan za coci sai ya ce maman wane da Allah ɗare mu ɗakin na dawo zai je masallaci ci tsare min kayana a kasuwoyi mu duk haka muke muna zaune ba tashin hankali ba faɗa ba komai to me kawo rikici yanzu wai mu din ba mu ne aka haifa ba shekarun jiya da yamma kuma wa'annan ba su ne aka haife su ba shekarun jiya da yamma ashe wanda ya haɗa mu rikicin watakila ya ɓoye amma mu bincika za mu gano shi kuma shi ke shan jininmu sannan yake samun kuɗi yake rayuwa watakila idan muka zauna za mu iya gina mu ta hanya mai kyau za mu iya samun cin nasara za mu iya samun ci gaba za mu iya samun haɓa ƙasarmu mu samu ruwa mu samu wurin shuka mu samu wurin noma ba sai mun nemo daga waje ba ya zama dukkan abin da rayuwa ke iya gudana a kan shi mun wadatu ba sai mun nemo wajen wasu ba kayan noma na abinci muna da shi injina muna da su kayan ban ruwan muna da su al'umma da Allah ya bamu a ƙasar Hausa ba mu buƙatar sai wani ya taimake mu muna ɗabi'un kwarai wanda ba sai wani ya koya mana ba to duk irin wa'annan abubuwa ga baki ɗaya in uwa idan za mu tsaya mu dage mai aiki da su to za mu samu cin nasara Allah nake roƙo ya taimake mu dan nake so in dakata zuwa dan wani lokaci nan gaba idan Allah ta'ala ya ƙara bani ikon dawowa da fatan Allah ta'ala albarkaci wannan gidan rediyo mai albarka kuma ya sanya ma wa'annan masu aiki istikama ya kuma sanya mako musu gidan aljanna Allah ta'ala nake roƙo ya taimake mu ya sanya mu a gidan aljanna baki ɗaya ya gafarta mu iyayenmu da mu da ƴan uwanmu da suka mana hidima wajen ɗora mu akan titin zama mutane a duniya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh shi ma rabaran ibrahim ya ce assalamu alaikum yan uwana yan arewacin najeriya mai magana fasto jamila abba ibrahim daga nan bauchi ina mai kira ga dukkan 'yan arewacin najeriya mu haɗa kai mai zaman lafiya da juna domin ci gaba cikin najeriya kuma allah ubangiji ya umarce mu da kan cewa mai zaman lafiya da kowa da kowa wanda ma har allah da kansa ya faɗa a cikin bible da cewa in baka nemi zaman lafiya da mutum saduwa da allah ma zai masa wahala dalilin na ɗai shine littafi ya ce ku nemi salama da dukkan mutane da tsarkakiya wanda babu wanda za ga ubangiji in ba tare da ita ba muna kira ga jama'a muna kuma kira ga yan uwa maza da mata musamman yan uwanmu waɗanda suke arewacin najeriya saboda matsalolin da suka fuskanta a cikin wannan ɗan shekaru sa'ilin muna roƙo ga dukkan jama'a a duk inda mutum ya sami kanshi ya kasance cewa zaman lafiyarsa shine kwanciyar hankalinsa zaman lafiyarsa shine salamarsa zaman lafiyarsa ta dalilin zaman lafiya kuma zai samu albarka idan ya ce ba zai zaman lafiya da jama'a ba to samun albarka ma zai masa wuya sannan kwanciyar hankali ma zai masa wuya misali kamar yadda a zamaninmu na yanzu muna ganin yadda ɗan uwanmu fulani makiyaya da wasu kabilu suna kashe junansu akan abin duniya muna kira musu domin Allah da girmansa da ɗaukakarsa da tunani cewa wata rana za mu mutu tare da Ubangiji idan ka mutu ya za ka cewa Ubangiji idan an same ka da rashin adalci da rashin gaskiya da kuma barna wanda har ya kawo faduwa ga Najeriya. Allah misali a ta dalilin gonakai a ji tsoron Allah a yi zaman lafiya da kowa da kowa. Haila yau kuma abu ina kuma ba da shawara ga gwamnatin Najeriya a matsayina na ɗan najeriya nake wannan magana dukkan kuɗaɗe da aka samu aka kawo su aka karɓo su daga wajen jama'a ina mai roƙo da son samu ne ya kamata a aikin da zai nuna cewa wannan kudin an yi aiki da shi ina kuma ba da shawara da cewa tabbas ne duk abin da za a yi aiki da aminci da gaskiya sa ilin na a ji tsoron Allah wanda ya kawo dukiya wanda suka je suka kawo dukiya kar a zauna a kai a yi amfani da shi face za a yi amfani da shi yadda jama'ar ƙasa da ko'ina a duniya za a san cewa lallai kudade da aka karba a wajen jama'a an yi aiki da shi aikin da zai nuna ci gaba cikin wannan ƙasa ta Najeriya. Abin da nake so ƙara bayani a kai shine mutuna da cewa Allah yakan ba da mulki ga wanda ya so. Allah yakan yi abu a lokacin da ya ga dama babu kuma mai hana shi. Ina mai ƙara bayani da cewa dukkan wanda Allah ya ba ragaban shugabanci ya tuna da cewa wata rana za ya mutu za ya gamu da Allah dole ne ko kowane shugaba ya tsaya yi aiki da aminci da gaskiya kwayar magana da nake so in bar muku shine idan babu zaman lafiya hatta aikin Allah ma ba za ta iya yin sa ba dole ne mu kasance da zaman lafiya da salama da kwanciyar hankali ni mai magana Pastor Jamilu Abba Ibrahim daga nan Bauchi Allah ya albarkace mu Allah ya sa mu aiki da aminci da gaskiya assalamu alaikum To nan muka kammala shirin na jawabai daga dattawan arewacin Najeriya sai kuma sati mai zuwa a kasance lafiya cikin anashuwa da kwanciyar hankali da lumana. To yanzu kuma sai labarai a takaice. Gwamnatin ƙasar Iran ta gargaɗi Amurka cewa yarjejeniyar ta kulla da ita da ma sauran manyan ƙasashen duniya ba abu ne da za a iya wani sauyi a kansa ba. a cikin wata sanarwar da ma'aikatan harkokin wajen kasar ta iran ta fitar ta ce ba za ta yarda kowane irin canji ba za ta yarda kowane irin canji ba daga yarjejeniyar farko da aka cimma ta ce don haka ba wani abu da za ta yi yanzu ko an jima game da wannan wanda take yi a halin yanzu ministan harkokin wajen kasar muhammad jazaf zarif ya faɗa ya faɗi haka a shafin sa na twitter cewa bayan da shugaba trump ya yi a ranar juma'a cewa wai a shirye yake da ya ƙara fitar da wani sabon takunkumi wannan wani yunkuri ne na kawo yarjejeniyar da aka cimma cikas gwamnatin shugaba donald trump ta faɗa wa majalisar dokokin amurka cewa tana buƙatar kuɗi masu tarin yawa ta ce tana buƙatar har dala biliyan goma sha takwas ne nan da shekaru goma domin gina katanga kashi na farko tsakanin amurka da mexico waɗannan kuɗaɗen dai za a amfani da su ne wajen gina katangar da take da tsawon kilomita ɗari biyar da biyar waɗannan kuɗaɗen har ila yau suna cikin waɗanda gwamnati ta miƙa wa majalisa a cikin kuɗaɗen da take bukata na tafiyar da harkokin hukumar kare bakin iyakokinta da kuma ayyukan kwastam gaba ɗaya dai gwamnati na buƙatar dala biliyan 33 ne wanda za ta kashe domin waɗannan ayyukan sakamakon wani bincike da wasu hukumomin majalisar ɗinkin duniya suka gudanar sun gano 'yan gudun hijiran kasar syria da ke zaune a lebanon suna zama cikin mawuyacin hali hukumomin da suka hada da wato na gudanar da, suka gudanar da wannan bincike sun hada da hukumar kula da 'yan gudun hijira da kula da asusun tallafawa yara sai kuma hukumar kula da samar da abinci sun ce sun gano cewa 'yan gudun hijiran ƙasar syria da yawansu ya kai sama da miliyan guda da ke zaune a kasar ta suna rayuwa ne akan kasa da dala hudu a kowace rana masu sauraro wannan shine shirinmu na hudu na kuma karshe a jerin shirye-shiryen da muke kawo muku amma idan Allah ya kai mu gobe da safe za ku ji wasu abokan aikin mu dauke da wani sabon shiri da misalin karfe 6 na safe agogon Najeriya Nijar kamar da Chadi wato 8 da rabi kenan agogon Ghana kada manta idan ana son a sake sauraron wannan shiri da ma waɗanda suka gabata da kuma kallon labarai cikin hotuna da ma bidiyo za a iya garzayawa shafukanmu na intanet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com yanzu a madadin shi ladan ibrahim ayawa da ya taya ni gabatar da shirin da kuma solomon abu da ya haɗa mana shirin kamar da kuka ji shi sai injin john ellison mahmud lalo ke cewa mu kwana lafiya daga nan sashin hausa na murya amurka birnin washington dc salamu alaikum